Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda ku sani. Darasin mu ne zan nuna muku yadda zaka hana memory na wayarka cika. So da dama mutane suna amfani da waya amma wani sai kaga ya rasa menene ya ci masa wannan memory akan wayarsa kawai sai ga wayarsa ta cika bai san menene ba. To wannan darasin namu ne zai nuna maka amfani da wata manhaja da kuma wata hanya da zan ce wadda za ta hana wannan memory naka cika. yanda ko da a ce kun ga wani lokacin za ka yi downloading abu amma kai ba ganin sa kake ba amma ya shiga cikin ka kuma ya shiga ya ci maka space wanda kai kuma ba ma haka kake so ba tunda kowa yana so abin da aka ce ya ci maka space ya kasance kana amfana da shi to wasu abubuwan za ku ga ba amfana muke da su ba amma suna ci mana space to wannan darasin namu zan nuna maka yanda za ka yi maganin dubu wayannan abubuwan to amma kafin nuna muku hakuri da ka rubuta subscribe a ƙasa ku danna min shi sannan kuma ku danna min ƙararrawar sanarwa inda za ku dinga samun sababbin shirye-shirye na da zaran Assalamu alaikum kamar yadda na ce zan nuna muku yadda ka kara wa ka girman memory memory da kake amfani da shi ma'ana na kan wayarka ya karu to abu na farko da zaka fara yi kowa ya san kan cewa wani lokacin kana da misali abu guda ɗaya amma ya maimaita kansa sau biyu a cikin wayarka misali kana da hoto ne ko kuma wani application da ka ajiye ya maimaita kansa sau biyu kaga ya kamata a ce ka goge guda ɗaya ka bar guda daya tunda duka abun iri daya ne misali kana da hoto guda ɗaya naka sai kaga ya kara maimaita kansa to kaga ɗaya yana kan waya yana cin space wanda kuma ba amfani gwara ka goge ɗaya ka bar ɗaya tunda hotunan iri ɗaya ne haka shi ma bidiyo idan ya maimaita kansa ya kamata ka goge ɗaya ka bar guda ɗaya yanda space in wayar ka ba zai cika ba kuma kowa na san kan cewa irin wannan abin yana damun sa wani lokacin zaka kana amfani da waya amma sai ka rasa mai da mai da mai kai memorin ka ya cika ko kuma ka rasa menene cinye maka memory kayi goge kayi goge goge amma ka kasa gano mai ci maka memory to yanzu abin da zan nuna muku yadda za ka yi amfani da wata manhaja don ya kara wa ka girman memory na kanta shine yanzu abin da zan nuna muku abu na farko da za ka fara sai ka shiga cikin play store kana shiga cikin play store ga nan gurin sacin din nan sai ka rubuta c cleaner kun ga haka kana rubuta c cleaner sai ka yi sacin kana yin sacin wannan ce za ta fito ko da ma a ce ka neme ta baka ganta ba ka gana danna wannan ce za ta fito c cleaner catch cleaner ram cleaner da booster to idan ya zaka ka gane ita ce wannan abar yanzu idan ka tsaya ka duba mutanen da suka tofa albarkacin bakinsa akan wannan application din wannan ya ce yi kyau wannan ya ce yayi kaza wannan ya ce yayi kaza sun kai mutum miliyan daya abin da ya sama nauyin wannan manhaja ya kai 15 MB ma'ana nauyin kenan wanda zaka ci data da zaka ci zai ci maka 15 MB related for 3 uh, plus abinda ake nufi da nan mutumin da zai iya download wannan application din yaron da ya shekara uku abinda ya sama shine zai iya downloading wannan application din sannan idan ka duba za ka ga mutum miliyan hamsin abin da ya sama sun yi downloading wannan application din c cleaner din nan ko ka duk application da za a ce maka mutum miliyan hamsin sun yi downloading ka san ba karamin application ba ne to abu na farko da za ka fara yi sai ka zo sai ka danna akan install kana danna akan install sai mu dan jira saboda yanayi na network kowa ya san yadda abubuwan suke fama faruwa to kuma ba na so na ɗauko akan wayata na fi so na nuna muku daki daki yadda kai ma zaka gane yadda na yi ba za a dinka barin ka a baya ba to yanzu dai gashi dai yana da lodin bari mu gani ya karasa ba zai dade ba zai karasa insha Allah tun da MB sha hudu ne a kai ba zai wani dade sosai ba gashi nan dai yana ta yi 6% amma barin kashe network idan ƙara kunnawa gashi nan na kashe network ɗina bari ƙara kunna shi mu gani yana ta yi da ku ya yi haƙuri yawa ya fara sauri ba za a daɗe ba zai aimin mun afuwa barin da ƙara ɗan kashe network ɗin nan dai ga gama downloading kawai sai mu zo sai mu danna open mu danna ana muna dannawa sai ka zo sai ka danna kan nan gudun da aka rubuta get started kana da na get status sai ka jira ka ce updating waye yana almost ready ya kusan gamawa sai ka zo nan gurin sai ka sa basic version nan wannan yana nufin wanda zaka biya kuɗi ne a shekara wannan kuma sai ka zo ka danna akan basic version din nan kun gana danna ina dannawa sai aka ce mun continue as free nan gurin sai ka danna again kana danna sai ka ce min start here sai ka danna kana dannawa kun ga me yana buƙatar grant permission sai ka zo kan nan gurin sai ka danna akan nan kamar yadda na danna haka zai sama wannan allow cc calendar to access photo media files and other device sai ka saka allow a nan gurin sai ka danna allow kaga kana dannawa sai ka zo nan gurin sai ka kulle wannan abu sai ka nemo application din again cc wannan kun gani gashi off sai ka zo sai ka kunna kana kunnawa haka sai ka dawo baya kun ga kana dawo baya zai kara tambaya run a scan sai ka danna akan nan din again ka kara danna kun ga kana danna gashi na yana analyzing kun gani analyzing 46 58 yana analyzing storage in kan wayar gashi nan haka eh, sai mun nan jira yawwa kun gani haka ya gama analyzing yawwa sai ka zo sai ka danna start cleaning kawai sai ka danna kana danna kun ga ya nuna zan sami 15.3 mb to ni da yake na yi wa waya ta tun dazu shi yasa nauyin abin ya rugu amma kai idan kai zaka iya ganin wayar ka 2 gig 3 gig da farko ni ma da nayi na ga zan samu space wajen 15 gig zuwa 20 dai haka to kun ga sai ka danna finish cleaning kawai sai ka danna akai kana dannawa sai ka jira cleaning hidden catch kun gani save 46 kun gani yana yi sai mu dan jira zuwa dan lokaci yanzu ya gama dai to iya nauyin abin da ya ragu anan iya memorin ka da zai karu to idan kuka duba wayoyinku da farko za ku ga storage in har wajen 2 gig sai ka samu na free ka kara wa wayar ka girma yanzu kun ga yana yi yanzu kun ga na samu 15 mb kun ga clean 15 mb yanzu na kara waya ta mb goma sha biyar akan ta yanzu komai yayi haka ake karawa idan kai kai zaka iya ganin naka ya fi haka yawa to storage in kan waya ka zai karu yanzu kamar ni kun gana ya karu da 15.3 mb wannan shine hanyar da ake karawa waya girman memory kamar yadda na faɗa muku idan kai amfani da wayar ka kai zaka iya ganin wannan nauyin ya fi nawa yawa saboda ni na riga na yi ne shi yasa gan ganshi kaɗan amma lokacin da na fara yi yan bin da eh, gig din da na yi har gig wajen sha biyar na rage akan wayata sannan idan duk wanda ya nemi wannan application din bai gani ba zan saka masa shi a description sai ya yi downloading sannan bayan nan ma akwai wasu abubuwa da yawa a cikin wannan abin sai ka tsaya ka duba sosai kamar irin su har karawa ram girma da wasu waye da wasu waye duk idan ka tsaya ka kula duk yana yana kara boosting din ram kai ba kara wa ram girma ba boosting din ram ɗinka misali ya ci space na wasu abubuwa da dai sauran abubuwa dai da suka danganci memory za a gani dai ya ragu to wannan shine wannan application din zan samu link din a description ina wa kowa fatan alheri to yanzu bari misali bari mu koma baya mu gani ku gani me nake nufi yanzu kun ga mun dawo haka kun ga gashi nan akwai booster wannan ta storage akwai clean kun ga quick clean akwai media override overview akwai app overview wasu application din da suka maimaita kansu da waye-waye da zaka dinga gaggani kun ga yanzu ram dina gashi nan kun ga ram din wayata ga storage in kan wayata to wannan shine application din kowa ya nutsi ya duba sosai zai koya yanda ake amfani da shi kuma zan samu ku linkin a description ko da ka nema baka gani ba ina yi kowa fatan alheri sannan kuma a bidiyo na na baya na yi wani shigen wannan amma mai abin da yasa na zo na maimaita saboda bidiyo na na baya wasu na yi kurakurai da waye-waye da dai sauran abubuwa shi yasa na zo na gyara to kuma wani ma ya min tambaya ɗazu yake tambaya ta ya za ya ƙara storage in kan waya girma to shi yasa ko ga na yi kuma nake ƙara yaɗa shi again nake ƙara yi akai amma na taɓa yin wani shigen wannan sai dai kawai bambancin su manhajar ba iri ɗaya ba ce wadda na amfani da ita a can da kuma wadda na ke amfani da ita yanzu a nan gurin ji na abin da na koyar guraren da ne kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka danna mun subscribe sannan kuma ka danna mun kararrawar sanarwa inda zaka dinka samun sababbin shirye-shirye na da zaran na saki ina yi wa kowa fatan alheri nagode